الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياره الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 13 ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 48 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيكان شد غافرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني غمدا مسألة الولاء والبراء أتكين أكيد المسلم ابن تيمية ينا قرن تنتنشي من بيانيني daga alkur'ani da sunna mai tsarki ingantacciya da kuma mazhabobin fatawoyin malaman salaf daga cikin ainihin tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayansu daga cikin limaman mazhabobi da sauran malaman addinin musulunci dangane da kyamatarwa ko haramcin kwaikwayo da kafirai a cikin addininsu da al'adunsu da tafarkinsu da tunaninsu da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwarsu babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen tantance bayanai dangane da wannan mas'ala Allah ya saka mashi da alkhairi muna bibiyar shi a inda yake tattauna mana hujjojin da yake kawowa dangane da haramcin koyi da kafirai akan bukukuwa ya kawo maganganu akan haka a inda yake bayyana kuma fuskokin da za a kafa hujja da su bayan da ya kawo maganganu a cikin alkur'ani to muna cikin tattauna maganganun da ya kawo ne game da ainihin ayar da Allah yake cewa wallazina la yashhaduna zura daga cikin siffofin muminai mutanen kwarai shine ba sa zuwa su halarci inda ake yin azzur ya kawo fassarori daga malaman tabi'ai wanda suka fassara lafazin azzur da cewa wurin bautar gunki bukukuwan kafirai wurin ƙarya wurin tambele inda ake shashanci da fassarori da dama waɗanda ya kawo waɗanda ya ce dukkaninsu ba su saba wa juna za mu tashi inda yake cewa ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم sannan mu gane cewa ita ayar a tsuraye da ta zo ta zo ne don ta yaba ma waɗannan mutane muminai waɗanda ba sa zuwa irin wannan harka ta banza sannan Allah yana ainihin ziga su yana kururuta su wa zalika wahdahu yufidu targhiba wannan yabo da aka yi musu a cikin ayar shi kadai ya isa ya fa'idantar da cewa ana kwaɗaitar da mumini ne fi tarki shuhudi a ayadihim akan ya daina zuwa wurin bikin kafirai wa gairi hamina zuri da duk wani abu wanda ba bikin ba daga cikin ayyukan banza ko barna ko fasikanci ko maguzanci wanda ake taruwa ai wa yaqtadin nadab kuma yana hukunta cewa an kawo mustahabbanci ila tarki huduriha cewa mustahabbi ne mutum ya ƙi zuwa wurin bikin da ake yin barna a wajen wa qad yufidu karahata huduriha li tasmiyati llahi laha zuran ko kuma ma ya fa'idantar da kyamatarwa akan zuwa irin wannan harka saboda yadda Allah ya kira abin da suna zur aikin ƙarya ko aiki na ainihin shirme fa amma tahrimu shuhudiha min hadhihi al-aya fa fihi nazar ya ce amma a iya fa'idantar da cewa ayat tana nuna haramci to akwai ta ba game da haka ayat dai a zahiri tana nuna mustahabbancin wato ƙin zuwa wajen ta nuna kuma karhancin zuwa amma game da fa'idantuwa da cewa ayat tana nuna haramci ya ce wannan akwai maganganu a kai wa dilalatuha ala tahrimu fi'liha aujuhu duk da an yi maganganu daban-daban amma a ɗauki ayar akan cewa tana fa'idantar da haramci to ita ce magana mafi ƙarfi ma'ana a wajen cewa shin haramun ne zuwa gurin bukukuwan kafirai daga wannan ayar ana fahimtar haka ko kuwa ya ce akwai maganganu da malamai suka yi daban-daban amma magana mafi inganci ita ce cewa lalle ayar a ɗauke ta tana fa'idantar da haramci shi ya fi li'an Allah ta'ala sammaha zura don Allah ya kiraye abin da suna zur wa kad zamma man yaqulu zura kuma Allah yayi zargi yayi ainihin aibata wanda ke yin abin da za a kira da suna ko yake faɗan magana da Allah ya kira ta da suna zur wa illam yadur ghayruhu ko da ko wannan zur din da mutun ya aikata barnat tana tsayawa akan shi wanda ya aikin ne ba ta haurawa zuwa kan wani li qawlihi fil mutazahirina kamar yadda Allah ya faɗa game da masu yin zihari masu yau matan su zihari Allah ya ce wa innahu la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wallahi kuma su waɗanda suke cewa matansu kamar iyayensu ne in suka sake kwanciya da su suna faɗan muguwar magana da kuma tsabaragen ƙarya don magana ce ta banza don me za kwatanta uwarka da matarka sannan kuma ƙarya ne babu yadda za a yi uwarka ta zama matarka ko matarka ta zama uwarka tunda Allah ya ce in ummahatuhum illa la'i waladahum to kwatancen ƙarya ne sannan kuma kwatancen mummuna ne bai dace a yi shi ba shi sa Allah ya hada mai siffa biyu munkaran min alqauli maganar da bata dace mutun ya fade ta ba wazuran kuma ƙarya ne dan kwatancen bai kwatantu ba to kaga wannan abun na zihari Allah ya kira shi da zur dan nuna munin sa kenan ko wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa wajtanibu qawlaz zur ku guje mazancan ƙarya ku gujewa zancan ƙarya fafa'ilin zuri kazalika to kuma yadda aka ce wanda ya magana zur ya yi mugun abu wanda zai aka ce kuma a guje makarya to haka kuma wanda ya aikata zur can da aka ce la yashhaduna zura kaga can kuma aiki ne kenan da aikata zuri da yin magana ta ainihin zur da kuma kusantan wani abu wanda yake zur duka abu ne wanda musulunci yana kyamatarwa kwarai game da shi wa kad yuqalu yace kuma ba iya fada a ce qawlu zuri ablagu min fi'li fadan magana ta zur tafi muni tafi kaiwa matuƙa wajen muni fiye da aikata abin da yake na zur wali annahum idza madahum ala mujarrad tarkihim shuhuduhu dalla ala anna fi'luhu mazmumun indahu ma'i domin kuma idan ya zama Allah ya yabi muminai saboda kawai sun ƙi zuwa inda za su ga ana yin ɓarna wannan yana nuna cewa aikata ɓarnan to abu ne abin ƙyama abin aibatawa a wurin Allah in ya zama an yabe su ne akan ba sa zuwa inda ake aikata ɓarna to kenan wannan yana nufin aikata ɓarna to abu ne abin ƙyama kenan abin in mutum ya yi ba za a yabe shi ba izlau kana fi'iluhu ja'izan والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مضه inda zai zama asalin shi halas ne yin shi halas ne amma barin shi yafi to da zai zama babu wani abin da zai zama babban abin yabo ko abin yabo na a zo a gani a cikin yi ko bari da abin da yake halas ne amma kin yin shi shi yafi kar a yi shi yafi to wanda ya je wajen da wanda bai je ba da wuya a samu wani bambanci mai girma wajen yabo ko sukarsu idan abu ya zama asalin shi halas ne amma rashin yin shi shi ya fi kamar misali yanzu jama'a mun taimaka ganganu akan irin wannan taro da ake yi na ɗaurin aure a tafi wani gari kaga asali rashin yin haka shi yafi ai gayya guda ta wani gari rashin yin shi yafi amma kuma halas ne ko to in aka samu da wanda ya je da wanda bai je ba a irin wannan yanayin da wuya ka samu wani abu ya bambanta su na cewa wane ya fi wane imani ko wane ya fi wane kirki saboda ba wani abu ne muhimmi ina fata mun gane da ba a yi ba zai fi amma wanda ya yi ba zunubi ya yi ba to a irin wannan yanayin in ya zama abu haka ne to wanda ya yi da wanda bai yi ba ba za ka ga wani abu ya bambanta su wajen yabo da suka ba to tunda ku kaga yabo ya bambanta tsakanin wanda yi da wanda bai bayar da cewa abun mummuna ne kenan ina fata mun gane sai yake cewa idil iz shuhudul mubahati domin zuwa kallon abin da yake ya halasta allati la manfa'ata fiha wanda bai da wani amfani wa adami shuhudiha da kuma kin zuwa qalilut ta'sir me da wani ta'siri kamar yanzu idan sarki na wucewa hawan sallah ya halasta a jiya kalla da zuwa da rashin zuwa bai da wani bambancin fa'ida in ka je da me zaka karna ilimi babu zaka samu wani karin kuɗi ko wani matsayi a duniya ko a lahira ba za ka samu komai ba in baka je ba fa ya fi ma zaman lafiya baka je aka ma satan hansar ko ne taka maka ba ko a rugo da gudu a buge ka ba kaga ya fi maka wato abin nan kariya daga zari'a ta barna ko to a irin wannan yanayin da wanda ya je da wanda bai je ba babu wani tasirin kaɗan ne babu wani tasiri mai girma na bambancin da ke tsakaninsu wa kad yuqalu hadha mubalagatun fi madihim ana iya cewa wannan kaiwa matuƙa ne kawai wajen yaba musu idh kanu la yahduruna majalisal batala kasancewa su ba sa zuwa wuraren zama wanda ake yin badala wanda ake yin shirme wanda ake yin batili abun barna wa in kanu la yaf'aluna al batila kuma bayan nan sun kasance ba sa aikata barna da anna Allah ta'ala qala saboda Allah cewa yayi wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna bayin Allah waɗanda suke tafiya a cikin ƙasa a cikin natsuwa haunan a natsi faj'ala ha'ula'il man'utina hum ibadur rahmani waɗannan da Allah ya siffanta su sai ce su ne bayin Allah mai rahama wa ubudiyatur rahmani wajiba bautar Allah mai rahama wajibi ce akan duk dan adam fatakunu hadhihi sifatu wajiba da haka waɗannan sifofin ma wajibi ne kenan kowane mumini a same shi da su kenan rashin samun mutum da wannan siffa to kin yin wani abu ne wanda yake wajibi akan shi wa fihi nazar yace wannan ma akwai maganganu akai id kad yuqalu dan ko ana iya cewa fi hadhihi sifat ma la yajibu akwai abin da ba dole ba ne a cikin siffofin da Allah ya lissafa siffofi ne na kamala ba siffofi ne na ainihin wato wajabci ba li'anna al-man'utina hum al-mustahiquna li hadhihi al-wasfi ala wajhi al-haqiqati wal kamal domin waɗanda aka siffanta su ne wanda suka cancanci wannan siffa bisa wajihi na cika da kuma haƙiƙanin kasancewarsu bayan Allah haƙiƙanin kasancewarsu bayan Allah da cikar kasancewarsu bayi na Allah mai rahama sai sun cika dukkan wannan sufofin wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman har zuwa ƙarshen sufofin da Allah ya faɗa musu sufofi ne na kamala to wanda bai same su ba ya samu naƙasuwa a cikin kamalar ubudiyarsa ga Allah mai rahama da gwargwadon abin da ya rasa na kaso na wannan abin gwargwadon abin da zai iya rasawa na kamalar ubudiyarsa ina fata mun fahimta kenan ba siffofi ne na ainihin asali wanda dole kowa sai ya same su ba siffofi ne waɗanda suke bayan Allah nagartattu waɗanda suka samu kamalan nagarta su suke samu bayin Allah gama gari ba dole su samu waɗannan siffofin ba ina fata mana fahimta jama'a yace saboda Allah yace innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum kaga Allah ya kawo da hasr yace kadai mu'minai sune waɗanda idan an bace Allah wajilat qulubuhum sai kaga zuciyarsu sun shiga cikin wajila cikin alkhawf zuciyarsu ta shiga cikin tsoro to kenan yanzu duk wanda aka ambaci Allah bai tsorata ba mumini bane kenan mumini ne ta ewa mumini ne amma bai samu wannan kamalar bane ina fata muna ganewa wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama'u kadai masu jin tsoron Allah a cikin mutane sune malamai to kaga in ka dauki wannan hasur din kace zaka yi aiki da shi yana nuna duk wanda ba malami ba ya jin tsoron Allah kenan wanda kuma ba haka ayat take nishi ba tana nufin cikar kamala tsoron Allah na zuwa ne daga waɗanda suka san Allah waɗanda suke malamai a sanin Allah malamai rabbaniyuna kamar da wacce take nuna cewa na daga cikin cikar kamalan mumini shine duk sanda aka ambaci Allah ya zuce shi ta yi raurawa ta tsorata ya shiga cikin takurar damuwa da tsoron yaya Allah zai da shi wa qala sallallahu alaihi wasallama da kuma fadin manzo Allah da yake cewa laysal miskinu alladhi tarudduhu al-luqma wal luqmatan fatararre ba shine wanda zai zo a bashi loma ɗaya ko biyu almajiri da zai bara a bashi loma ɗaya ko biyu yayi kwana yace wannan ba shine fatararre ba cikon hadisin yace fatararre shine wanda ba a gane yana da bukata ballantana a taimake shi baya tambaya ballantana a jin matsalar shi a bashi yana cikin mutane kawai ya saji kamar yana da wadata kaga duk da hadisin nan ya ce fatararre ba shine wanda ke roƙo ba amma kuma tabbas wanda yake roƙo fatararre ne amma yana nuna cewa kamalar fatara ta fi cika ga wanda watin ba a ma san shi fatararre ba ne ya fi samun darajar da ke cikin fatara talaucin shi da damuwar shi ya iya ɓoyewa ya dangana da abin da Allah ya ba shi ne da samu ɗaukakar da fatararru suke samu a wurin Allah ranar kiyama ina fata mun gane da aka sifa ce ta kamal haka da ya ce mata udunal muflis fikum a cikin ku wane ne kuke lissafawa da sunan wanda ya shiga cikin recession wanda ya samu kare arziki da suka ce shine wanda bai da kuɗi ba yi da kama sayar ba yi da dabbobi ba shi da jari ko na bai ce musu ba shine mai shiga cikin fallasa ba fallasashe shine wanda zai zo ranar kiyama yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi kaza amma ya ci naman wani ya zagi wani ya baci wani ya zalunci wani ya zubda jinin wani a dinga diba min hasanatihim fa yu'khadhu min hasanatihi kaza kaza kaza kaza har sai ya wayi gari babu hasanat din gaba daya sai a jibga mishi sayi'at din waɗanda ya ainihin zalunce su daga baya a ce ya tafi wuta Allah ya tsare mu kaga wannan ishara akan cikakken wanda ya samu siffa ta kamala a iflasi shine wanda ya zama muflisul akhirah amma wannan bai nufin kuma na duniya nan ba muflisi bane domin waɗannan kalmomin suna yawo a bakin mutane kuma da wannan ma'anar amma yanzu manzo Allah yana nuna musu cewa a'a ba wannan ya kamata a ɗauka ya shiga uku ba ya samu iflasi ba kamar yadda ba mai roƙo ne ya kamata a ɗauka cikakken ainihin wato talaka ba ga waɗanda ya kamata a ɗauka da cikakken siffan nan duk yana so ya fassara mana ma'anar cewa waɗancan wa ibadur rahmani kaza kaza siffa ce ta kamala ba kowa ke iya kaiwa gare ta ba shine ke mana misalai a cikin ainihin wato sunna da kuma alqur'ani wa ma ta'udduna raquba a cikin hadisi ya ilayo na imam muslim manzo Allah ya ce me kuke lissafawa a gurin ku wane ne arraqub arraqub shine wanda a suka ce mishi arraqub a cikin mu shine wanda ƴaƴan shi suke mutuwa suna kanana kullun duk inda aka yi mishi haihuwa to yana nan yana gadi shine arraqub din yana gadi yaushe yaron zai mutu sai annabi ya ce musu wannan ba shine arraqub ba arraqub shine mutumin da zai rayu ya mutu dan shi bai riga shi mutuwa kankani ba bai kaddamar da wani dan shi a lahira zai samu ladan shi ba haka manzo Allah ya ce a cikin hadisin muslim wanda zai rayu har ya mutu dan shi bai mutu ba manzo Allah ya ce wannan shine shine wato wanda yana ta jira yaushe dan shi zai mutu dan ya samu ladan da ake samu idan dan ka ya riga ka mutuwa bai samu wannan ba hadisin a cikin sahih muslim to kaga agun mutane wa suke gani wanda yayi asara wanda zai ta gadi shine wanda yayin shi suke mutuwa kanana sai manzo Allah yana musu akasin haka shine asara domin wanda ƴaƴan shi uku suka mutu ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce ranar alkiyama zai shiga aljanna waɗannan yara za su kama hannun shi in an ce su tafi aljanna su ce sai sun wuce da shi sirati aka ce manzo Allah biyu fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadda biyu masu ba da riwaya suka ce inda an tambaye shi ɗaya ma da ya ce eh amma duk wannan yakan tabbata ne idan da ɗanka ƙanƙani ya rasu ka yi haƙuri ka yi ihtisabi a wurin Allah ka dangana baka ɗauka cewa Allah bai kyauta maka ba don me Allah zai maka haka ko kai ta faɗan maganganu waɗanda suke ainihin na ɓatanci ko maguzanci ko kuma ma baka haƙura ba sai da ka ga haza baka yi asabru inda sadmatul ula ba ubangiji Allah ya tsare mu mace ce ta tambayan ko na'am jazakumullahu khairan wa nadha'iruhu kaseera ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin alqur'ani ga wani ta'aliki da yayi game da ƙara bayani akan fassarar wannan wuri a lamba ta takwas da yake cewa aradal muallifu an yastadilla bi hadhihi an-nusus ala hadhihi an-nu'ut malam mai littafi yana so ya kafa hujja da waɗannan nassoshi ne akan waɗannan siffofi allati wasafa Allahu biha ibadal rahman waɗanda Allah ya siffanta bayin Allah mai rahama da su wa minha daga ciki akwai sifatu adami shahadati zuri siffar rashin shaida inda ake aikin barna wa ubudiyatir rahman da siffar bauta ga Allah mai rahama innama tusifu biha ala wajihil haqiqati wal kamal suna siffantuwa ne da waɗannan ko ana siffanta su da wannan siffofin ne a bisa fuskar cikar wannan siffa da haƙiƙaninta wa qad tujadu hadhihi sifat fi ghairihi ana iya samun waɗannan siffofi a cikin wasun su lakin la ala wajhil ala wajhil haqiqil matlub sai zama idan an samu siffofin a cikin wasun su to wannan siffofin ba sa nuna ainihin haƙiƙar da ake nema wa kadhalika sifatul miskin hakanan siffofin fatararre wal muflis da wanda ya shiga cikin ainihin hali na kare arziki war raqub da wanda yake jiran 'ya'yan shi su mutu sifatun siffofi ne waɗanda laha ma'anil lafziyya suna da ma'anonin su na lafazi mubashira wanda su ake tinkara da zarar an faɗi kalma fi urfin nas a cikin al'adun mutane wa hiya maskana shine talauci wal iflas fi dunya da kare arziki a cikin duniya lakin laha ma'anin fil haqiqati akmalu wa asdaq sai dai suna da wasu ma'anoni a haƙiƙanin gaskiya su suka fi cika su kuma suka fi gasgata akan wannan ainihin suna wahiya waɗannan ma'anoni na gaskiya cikakku su ne almaskanatu wal iflasu fil akhirah mutum ya shiga cikin talauci ko ya shiga cikin ainihin iflasi a lahira to wannan shine sunan iflasi ya cika a cikin shi kenan Allah ya tsare mu daga iflasin lahira sai ma yake cewa fa sawa'un kanatil ayatu dallatun ala tahrimi zalika to kuma dai yayi ne mu dauka cewa in ma ayar tana nufin haramcin zuwa shaida irin bukukuwa na kafirai aw ala karahatihi ko kuma akalla tana nuna karhanci a istihbabi tarkihi ko kuma maka ƙara yin ƙasa ka ce tana nuna mustahabbancin rashin zuwa wurin hasala aslul maqsudi asalin abin da ake nema ya samu menene shi iz min al maqsudi bayan istihbab tarki muwafaqatihim aidan domin daga cikin abin da ake nufi a wannan littafi kawo hujjoji akan mustahabbancin barin dacewa da kafirai to kaga alal aqalla an samu wannan fa inna ba'dan nasi qad yabunnu istihbab fa'ili ma fihi muwafiqun lahu don wasu mutane za su iya ganin cewa akwai mustahabbancin aikata wani abu wanda za ka dace da kafirai a kai saboda mene lima fihi min at-tawsi'a 'ala al-iyali saboda in kai irin abin da suke yin kai a zatanka a ciki akwai yalwata wa iyalai kaga wanda ke yin yanka ranan kirsimeti da tunanin shi ma yana so ne mutanen gidan shi su samu isasshen nama dan kar su gani a hannun kirista su ji kwadayi kaga shi yanzu wannan manufar asalinta ai mustahabbi ne yalwata wa iyalai abinci da ciyar da su abu ne mai kyau amma saboda dacewa da su da yi a wajen to an samu mane to dan kar wani yayi wannan tunanin ya ce ai a cikin aikin da yake yi na dacewa da su akwai wani abin alfanu to wannan alfanun ya haɗu da wata barna sai a kautar da barnar tukunna da anna dar al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih aw min ikrarin nasi ala iktisabihim ko kuma saboda mutane suna ikrari sun tabbatar da ana iya samun wasu abun fa'ida wa masalihi duniyahum ko za a samu wata maslaha ta duniya can za a iya samun fa'ida kamar a ce sai kiristocin su dauka ai duk ɗaya ne wani zai ce bari yayi dan su dauka ai addini muna da alaka su saki jiki ya musu wa'azi da haka ranar bikin su shi ma sai ya biki a wurin shi zai tsammanin wannan wata fa'ida ce ko kuma ya ɗauka akwai wata maslaha a duniyance dama yana neman wani promotion ko wata kwangila ko wani abu da ke haɗa shi alaƙa da wani kirista da ka ranar bikin kirista sai ya shiri shi ma sai ya je wajen bikin don ya amfani da wannan yanayin ya ƙara samun shiga da aminci a wurin abokin hulɗar shi kirista ai mutane suna irin wannan tunanin ko to shine sai yake cewa duk waɗannan ba za a kalle su a halasta ba فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود in muka san cewa mustahabbi ne dukka ba wannan to an samu makasudi na farko makasudi na farko shine mustahabbancin barin saba barin dacewa da su makasudi na biyu shine karhancin dacewa da su makasudi na uku shine mene haramcin dacewa da su shine na san sama kenan ko kaga alal akalli an samu na ƙasa wato ka gane koda don wata maslaha ta duniya ka sani ita kake nema to alal akalli mustahabbi ne karka dace da su akan wata maslaha ta duniya kamar ka ce za ka yi amfani da wannan yanayin ka yalwata wa iyalan gidanka abinci su ma su ga biki ko ka yalwata musu sutura ko ka ce za ka yi amfani da wannan yanayin don ka samu wato fahimtar juna tsakaninka da makwabtanka kiristoci ko kafirai ko ka ce za ka amfani da wannan yanayin ka samu shiga a wajen wani wanda yake yana da nufuzi yana da ta cewa ko wani iko a cikin irin wannan shine irin abin da ga mutane suna yi sai a je ana sanarwa a jaridu ko gidajen watsa labarai ana taya kafirai wai murnar bukukuwansu duk wannan neman hanyar iktisabin wani yanayi ne ko wani babba ran da duk aka ce rana haihuwar shi ta kewayo sai a cika jaridun ƙasar nan da bayani akan ana taya shi murna ya cika shekara kaza duk wannan irin waɗannan abubuwan ne me yasa ake yin wannan dan iktisabun wasu masalih na duniya ne shi yasa zaka ga ran da ya sauka baya ƙara ganin wannan abun gaba ɗaya akwai wani tsohon minista da ya bada labarin irin wannan yanayi cewa yana minista kullum yakan yi risibin kiran waya idan aka ce yau ranar tunawa da ranar haihuwar shi birthday din shi da ake yi na wannan na maguzanci sai ya risibin text messages da saƙonni na kati katin abin nan greeting cards da publication a gidajen jaridu da sauransu sai risibin sama da guda dubu ɗaya amma ya sauka daga mukamin kenan bayan 'yan kwanaki wa na rana ta zagayo bai risibin text message ko kwaya ɗaya ba ya ce sai ce to kowai shi ta lalace ne sai ya kira yara a gida ya ce su zuwa mashi wannan waya ko ta lalace ne ka ce a wayar lafiyar talau babu kuma wanda ya buga a jarida yana taya shi murna a rana ballantana wanda zai yi takanas ta kano ko ya aiko da kati ko wani abu sun yi dilitin ɗin shi gaba ɗaya saboda yanzu ba shi da wani sultani da suke neman wani shiga a sultanin kaga abin ya zama misali ne na duniya kenan me yasa yanzu mu talakawan gari ba ma wanda yake iya sanin yaushe ne ma ba da ɗinka wa ma ya sani amma yau ana cewa kai gwamna ne ko mataimakin gwamna ko kaza ko kaza mutane za su san waɗannan ranakun kuma za su riƙe su sun aje wani yanayi da za su gane ranakun sawa'un suna saka alam ne a wayoyinsu ko menene wallahu alam yake data da ka ba su yi su banki da network providers ɗin nan ya amma kaga ai suna yi ne don kasuwancinsu su ma eh sama tuna maka ba amma fa yanzu jama'a in aka ce gwamnan kaduna yana badi za ka ga da kwamishinoni da ciyamomi da private schools da masallatai da ƙungiyoyin addini da coci-coci da mutanen unguwanni da shugabannin jam'iyya na mazaɓu kowa fa sai ya je gidan rediyo ko sai ya je ya buga a jaridar daily trust da banga da wacece da sai an buga kai wasu ma har shiri na musamman zaka ji ana yi a rediyo yawa ana yin na cika shekara arba'in da ɗaya da sarautar mai martaba sakin dadlau Allah ja zamani shi sai mala yake cewa fa inna ba'dan nasi qad yadhunnu istihbaba fa'ila ma fihi okay mun karanta nan ko to kaji wannan sai ce amma sunna bayan da ya kawo maganganu yanzu daga alqur'ani akan dalilai akan haramcin ko karhancin zuwa gumbukukuwas ko alal aqalli mustahabbancin rashin zuwa sai ce wa amma sunnatu a cikin sunna fa farawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala Anas dan Malik Allah ya kara masa ya dayar waito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam almadinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kasar Makka akwai kwanaki guda biyu a shekara wanda ake yin wasanni a cikin su fa qala sai manzon Allah yace ma hadhani alyawmani wadanne irin ranaku ne waɗannan qalu sai suka ce kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya mun kasance tun a zamanin jahiliya muna yin waɗannan wasanni irin waɗannan ranaku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma to ku sani da cewa Allah ya canza muku ranakun da suka fi waɗannan alkhairi yawmul adha wa yawmul fitri Allah ya canza muku ranan sallah babba da ranan sallah karama rawahu abu dawuda bi hadha lafzi abu dawuda ya fitar da hadisin da wannan lafazin yace haddathana musa ibn isma'ila haddathana hammadun an humaydin an anas wannan shine isnadin Musa dan Isma'ila at-Tabuzaki kenan daga ainihin Hammadu da daga ainihin Humayd daga Hammadu daga kuma Humaydu at-Tawilu kenan daga Anas dan Malik warawahu Ahmadu wan Nasa'i al-Imam Ahmad da Nasa'i ma sun fitar da wannan ainihin hadisi wa hadha isnadun ala sharti muslimin Malam Ibn Taymiyyah yace wannan isnadin na Musa ibn Isma'ila zuwa kan ainihin Humaydu daga Anas isnadi ne ingantacce akan sharadin Imam Muslim fa wajhu dilala inda za a fitar da hujja a cikin wannan shine anna la'idaini aljahiliyaini waɗannan bukukuwa guda biyu na jahiliya lam yuqirruhuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai tabbatar da musulmai akan su ba wala tarakahum yal'abuna fihi ma alal ada kuma bai kyale su su ci gaba da yin waɗannan wasanni bisa yadda suka saba ba bal qala sai ya ce da su inna allaha qad abdalakum bihima yawmayn akharayn Allah ya canza muku wasu ranaku daban wal ibdalu min ash-shay'i kawo canji akan abu yaktadi tarkal mubaddal minhu yana hukunta dole a bar wanda aka canza din haka ce ga wani abu ana yi ga canjin shi an kawo to kaida shine ba su haduwa su biyu da wanda aka canza da wanda ya canje shi dole sai wanda aka canza an kautar da shi sai a kawo wanda ya canje shi a mahallin shi shine ainihin abin da ke faruwa da sanda aka ce ga mubaddil ya zo ya tarar da mubaddal izla ya yujma'u bainal badali wal mubaddal minhu dan ba a canza tsakanin wanda ya canji da wanda aka canje shi ba sa zama wuri guda ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما dan haka ya zama ba a amfani da wannan lafazi na baddala sai akan abin da yake ainihin wato an ba zai yiwu su haɗu su biyu ba an daina haɗa su su biyu ka ƙauli ta'ala kamar faɗin Allah da yake cewa fa ƙauli subhanahu ta'ala faɗin Allah da yake cewa a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala yanzu nan sai ku riki shedan da shi da zuriyarsa majibintan al'amarinku kuma bayan Allah kuma su abokan gabanku ne Allah ya ce Allah wadare da irin zaɓin da azzalumai suka wa kansu kenan azzalumai su ne ke riƙon shaidan da zuriyarsa a matsayin majibinta su kuma mumine fa sai dai su riƙe Allah a matsayin majibinta al'amarinsu kaga an samu badali kenan tsakanin azzalumai da mumine dangane da wane ne majibinta al'amarinsu wa qawluhu da kuma fadin Allah da yake cewa wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawati ukulin khamatin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil sai kuma muka canza musu mutanen saba'i kenan ko muka canza musu da gonakin su guda biyu din nan muka canza gonakin su guda biyu masu kyau da Allah yake cewa laqad kana sabin fi maskanin aya jannatayn an yaminin wa shimalin waɗannan aljannu ko kuma koramu ko fadamu masu kyau dama da hagu wanda suke jin daɗin su suna cin arzikin Allah a ciki da suka kafircewa Allah sai Allah ya musu mene ya musu badal sai da ya kawar da waɗancan sannan sai ya kawo wasu gonaki guda biyu zawatai ukulin wanda suke da ɗan abinci ɗan ƙanƙani hamatsin wanda yake ainihin busasshe ko mara daɗi wa asalin da kuma wanda yake lalatacce wa shay'in min sidirin qalil da kuma yar magariya yar kankanuwa ne kun da kuma can suna da arziki mai yawa kulu min rizqi rabbikum washkuru la can suna da arziki da Allah ya bashi ya basu baldatun tayyiba da kuma gari mai dadi ko din sai Allah ya canza musu da wannan kaga abinda yake ishara a cikin ayar shine sai da aka an aka samu badal to abun biyu ba sa haduwa babu wannan aljannan mai kyau da mara kyau a lokaci guda sai da ɗaya ta kau sannan aka kawo ɗayan sannan za ki kira abin da suna badali da aka can da Allah ya ce manzo Allah ya ce na can Allah ya canza muku da wani abu to dole sai an kawar da na jahiliyan sannan a kawo na musulunci bai yiwuwa a ci gaba da yin na jahiliya kuma ana yin na musulunci ba canji bane wannan ba canji bane duk sanda ake yin abu irin na da kuma aka kawo wani to ba a kiran shi da suna canji Allah kuma ya ƙara cewa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai waɗanda suke azzalimai suka canza magana ba maganar da aka faɗa musu ba nan ma kamar can maganganun biyu ba za su haɗu ba sai da suka bar wanda aka faɗa musu suka ɗauko ta ta ƙarya sannan ya zama badal wa qawluhu da kuma faɗin Allah da yake cewa wala tubaddil wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kar ku nemi ku dinga canza abu mummuna a madadin kyakkyawa kaga al-khabith da at-tayyib ba su haɗuwa wuri guda wa minhu al-hadith fil maqburi da kuma hadisin da yazo game da mutum bayan an sanya shi a kabari me zai faru da shi fayuqalu lah sai a ce da shi bayan an mushi tambayoyi Allah idan ya taimake shi mumini ne ya ba da amsoshi masu kyau Allah ka ba mu sabati wajen amsawa sai Allah ya sa mala'iku su ba shi wannan labari su ce mushi umbur ila maq'adika minan nari juya ka ga gidan zamanka ko kujerarka sit ɗinka a gidan wuta abdalaka Allahu bihi khairan Allah ya canza maka da abin da yake shine alkhairi minhu fiye da wannan gidan wuta maq'adan ya baka gida fil jannati a cikin aljanna Allah ka samu a ciki Allah ka tsare mu daga wuta wa yuqalu lil akhari shi kuma dayan wanda ya kasa amsa abin da aka tambaye shi Allah ka tsare mu daga haka shine za a ce da shi unzur ila maq'adika fil janna abdaraka Allah bihi maq'adan minan nari juya kaga gidanka na aljanna Allah ya canza maka da shi ya baka gidan wuta ubangiji Allah ya tsare mu ashahidi shine lafazin abdala da baddala waɗanda suke zuwa don nuna cewa ainihin wato an samu canji an cire wani abu daga wani wajen an kawo wani wa qawli umara radiyallahu anhu li labid da kuma irin magana umar dan khattab ga labid ibn rabi'a radiyallahu anhu mawaki ne a jahiliya ya musulunta ya zama ainihin sahabi to sai dai na waka gaba ɗaya bai yin waka ce saboda waka tana halasta ƙarya musulunci kuma ya haramta ƙarya in zai yi waƙa sai ya yi ƙarya in yana so ta yi daɗi idan ko bai ƙarya ba ba za ta yi daɗi ba in ya ƙarya kuma ya saba wa shari'ar da ya shiga ta addinin musulunci da haka sai ba kan shi fatawa ya daina waƙa gaba ɗaya shine sai Umar ya ganshi wata rana sai ya ce ma fa'ala shi'iruka wai me ya samu waƙar ka ne ina basirar ka ta waƙa qala sai ya ce abdalani Allahu bihil baqarata wa ala imrana Allah ya canza min da sotul bakara da ala imrana su na iyayensu ba waka ba kaga sai da ya bar wancan sannan ya haukan wannan wa hadha kathirun fil kalami ibnu taymiya yace wannan ire-iren waɗannan zantuka suna da yawa a cikin maganganun mutane wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka fadin manzon Allah da yace inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Allah Ubangiji ya canza muku abin da ya fi su alkhairi ya ƙtadi tarkal jam'i bainahuma ya hukunta dole ne kar a haɗa tsakankaninsu la siyama wa qawluhu musamman ma saboda cewa da yi khairan minhuma ya ƙtadi al'itiyadu bima shuri'a lana wannan yana hukunta dole ne mai ƙoƙari mu riƙe wanda aka shar'anta mana kama kana fil jahiliya kamar yadda a jahiliya suka riƙe shari'ar jahiliya ana nufin mai riƙo da wannan mai ta maimaita shi dukkan shekara wa aidan qawluhu lahu hakanan da yace da su inna allaha kad abdalakum lamma sa'alahum an al-yawmayn fa ajabuhu bi annahuma yawmani kanu yal'abuna fihi ma fil jahiliya yayin da ya tambaye su game da waɗannan kwanaki biyu suka ce suna wasanni a jahiliya yace Allah ya canza muku a cikin wannan akwai dalilun ala annahu nahahum anhuma akwai dalili akan ya hana su wato a itiyadan biyaumain al-islam ya hana su waɗancan ranakun dan su kula da na musulunci iz law lam yaqsud annahaya lam yakun dhikru hadha al-ibdal munasiban domin inda ba hani yake nufi ba to da babu dalilin da yasa ya ambaci canjin da sai ya ce to an ƙara mu id aslu shar'il yawmaini al-islamiyaini kanu ya'lamunahu domin kafin ya faɗi wannan magana dama sun san akwai waɗannan ranakun a cikin musulunci a matsayin shari'a ta ce a yi biki ranar walam ya kunu li ya turkuhu li ajli wa mai jahiliya kuma ba za su bari ba ba a lokacin ne aka shar'anta aikin haji amin aka shar'anta watin bukukuwan karamar sallah da babbar sallah ba a sun san da su amma yanzu wani sabon hukunci ne cewa ba za ba zai yi a haɗa duka biyun ana yin na musulunci kuma ana yin na maguzanci ba wa fi qawli Anas walahum yawmani yal'abuna fihima wa qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallama inna Allaha qad abdalakum bihima yawmayn khayran minhuma dalilun ala anna Anas a cikin wannan zance da Anas yayi da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi akwai dalili akan cewa shi Anas radiyallahu anhu fahima min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallama abdalakum bihima ta'awidan bil yawmayn mubdalain ya san ya fahimci cewa wannan zance na manzon Allah da yace Allah ya canza muku to yanzu waɗannan kwanaki guda biyu na musulunci za su zauna ne a makwafin waɗancan a madadin waɗancan wa aidan haka nan kuma fa inna zainikal yawmainil jahiliyaini waɗannan ranaku guda biyu na jahiliya qad mata fil islami an kashe su a musulunci falam yabqa lahumu atharun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wani ragowan burbushin su an manta da su sun mutu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ahadi khulafaihi hakanan kuma babu burbushin su a zamanin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu walau lam yakun qadna hannasa anil la'abi fihima wa nahwihi mimma kanu yaf'alunahu lakanu qad baqaw ala al'ada da ba dan hanin da yayi na haramci bane da ba dan sahabbai haramcin suka fahimta ba to da an ci gaba da yin abin da ake na wasan nan amma me yasa aka ba a ma san ranakun ba saboda sun bari ne gaba daya ya fita daga cikin al'adunsu ya fita daga cikin tsarinsu ya fita daga cikin timetable din abubuwan da suke a shekararsu da aka babu sauran burbushin abu ya dashi an daina jin labarinsa ya mutu gaba daya a zamanin annabi da zamanin sahabban shi waɗanda suke halifanci a bayan shi idil adatu la ta tagayyar domin al'adu la tughayyaru illa bi mughayyarin yuziluha domin al'adu ba a iya canza su sai an samu wani abin da yazo ya canza su ya kawar da su la siyama wa tiba'un nisa'i was subyani wa kathirin minan nasi mutashawwif mutashawwifa ila al-yawm alladhi yattakhidunahu aidan lil batalati wal la'ib yace musamman saboda kuma ɗabi'ar mata da yara da mafi yawan mutane suna kwaɗayin suna ƙoƙarin suna kullum suna lissafin zuwan ranar biki wanda za a cashe a yi wasa da al'adance ba a manta ranar bukukuwa nan yana magana ne kamar wani social scientist cewa duk abin da yake al'ada abin da mutane suka saba da shi baya kaucewa haka nan kawai sai an samu wani abu da zai kwafe makwafinsa to wanda ya zo kuma makafin sannan dole sai in ya zo da wani ainihin wato abin nan da wani tayyar da ƙarfin da ya wuce ƙarfin wancan a zamanin sahabbai da manzo Allah yake raye da suka yi imani da imani ya shiga cikin zukatansu ya fi ƙarfin abin da suka garan jahiliya da aka ce musu su bari gaba da suka bari a yanzu da muke rayuwa za mu iya ɗaukan misalai me yasa wasu al'adu suka wayi gari babu su shine saboda wani abu ya zo ya kwafe makwafinsu to musamman game da al'adun bukukuwa mata da yara da sauran mafiyan mutane ba sa sakaci da al'adun bukukuwa saboda suna son su samu yanayi da za su cashe su hole kalla ka ga har waɗanda ake ce musu ustazai ko salafiya ba sa wasa da biki duk mata ba su zuwa biki jama'a ka gansu kama ba su ba sai in ka tsaya tsayin da ka tukuna ka hana su ba haka bane in ana biki a wata tana biki a wata islamiya ya kake ganin ƴan matan islamiya nan suke komawa kawai ba su ne mahaddatan nan ba ya kake ganin yara suke shargalle in ana biki to haka kuma mafi yawan mutane su ma to don haka bukukuwa a al'adun mutane ba sa canzuwa sai in wani abu na al'ada sabuwa ya ya canza shi kalla ka ga jama'a yanzu misali al'adar rubuta wasiƙa ai ba lokaci da ya kabata ba sai da aka samu wani abu mubaddil shine yanzu text messages da suka zo suka canza al'adar rubuta wasiƙa in za ka ce ka rubuta wasiƙa sai ka gama kamanta yadda ake amma da ku bini bini in ka samu mai zuwa wani gari da kake da ƴan uwa ko abokai za ka fara bayan gaisuwa bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan kaza kaza ko kaga wannan al'ada yanzu an daina ta jama'a ba an daina ta ba me yasa aka daina ta ba haka nan siddan aka daina ta ba sai da wani abu ya zo ya zama tayyar ɗin shi karansi ɗin shi ƙarfinsa ya fi ƙarfinta biyan buƙatar da zai yi ya fi biyan buƙatar da wancan yake sannan ne sai aka dina in ji ɗaya kenan jama'a yanzu suna da ake yi mutane ba barin suna suka yi ba sai da wani abu ya zo ya fi ƙarfin suna shine talauci ba wai imani ne ya sa mutane suka bar suna ba kullum da kyau ku gani jama'a talauci ne da bai sarfafin mutane yanzu jama'a shi kowa baya suna yanzu kwanakin baya ko da ta haihu mun je mata barka na ga ta shirin suna sai daga baya take cewa ai wallahi mutane sun ki zuwa babu wanda ta gama dafa abinci ta dafa duk abin take bukata na ta da wadata ita wallahi mutane sun mamanta ana yin suna ba su zo ba haka suka bata da abincin ta har dare nace yayi kyau ya fita daga cikin wato abun nan din mutane traditional abun nan ɗinsu affiliation wato yadda suke kallon rayuwa yanzu ya canza gaba ɗaya har yanzu aka ji wata tana yin taron suna to ya zama garibi ya zama duwalil gwarbai eh yawwa kaga da irin wannan abin cika ciki wasu ma basu ma san shi ba da irin abubuwa suna nan da dama to yanzu kaga shi kuma cika ciki sunna ce ta gallabaice shi shi kuma yanzu sunna ce ta gallabaice cika ciki dole aka dina akwai su da dama haka za ga al'adu waɗanda aka wayi gari an daina su saboda yanayi ya canza gaba ɗaya amma ba haka nan kawai suke mutuwa ba sai an kawo wani canji to da manzo Allah ya kawo musu wannan canjin ya kawo musu waɗannan bukukuwa na musulunci sai suka daina su bayan lokaci yayi tsawo sai ka samu mutane sai su sake juyo da wannan al'adu idan abin da ya canza din ya kauce sai wannan matsalar sai ta dawo ma'ana yanzu idan karatu ne ake ta yi ana ta wayar da kan mutane akan addini shi sa mutane suka daina bid'a iri kaza ko to duk lokacin da suka daina sauraron wannan karatun sai kaga sun koma kan wannan bid'a shine sirrin da kaga dan izala in yadin zuwa makaranta sai waye gari bayan lokaci ya zama kamar nan dika ya kuma kuma bai taba shiga izala ba duk abin da baya yi da sai ga yana yi wannan haddafa wanda watakila ma yayi malanta a izala ya hau mambari ko ya karanta ko ya yi wa'azi ko an yi muƙabala da shi saboda ya samu kuɗi ko ya zama babban ma'aikacin gwamnati ko ya shiga cikin harkokin siyasa ya yi nisa da karatu karatun addini da ya kamata ya raya mai zuciya to yanzu babu shi sai gubce shi ta zama kamar fulawa ce wadda aka sanya ta a cikin ainihin kwansan da ake sa fulawa ana ta bata ruwa ta girma ta yi abin nan yabanya sai kuma aka zo sai aka daina bata ruwa me zai faru za ta bushe ta lalace shine asalin abin da ke faruwa ga mafi yawan mutane da suke yin bankwana da ainihin tarbiyya ta addini ko karatun addinin musulunci ko luzumtan ainihin wurare da ake karanta da addinin musulunci sai kaga mutum bayan lokaci kankani har sai a dinga kwatance a ce da Allah juwa na kamar ba shi ba ran da ka ganshi a TV sai ka kasa gane shi Allah ya tsare mu shine sai malai yake cewa wali hadha qad ya'jizu kathirun min al-muluki war ru'asa an naqalin nasi an adatihim fi ayadihi da haka zaka ga da dama daga cikin sarakuna da shugabanni suke suke gazawa wajen cire mutane daga al'adunsu da suke yi da bukukuwansu liquwati muqtadaha fi nufusihim saboda ƙarfin yadda wannan bikin ya shiga cikin zukatan mutane wa tawaffuri himamul jamahiri ala ittikhadhiha saboda kuma akwai cikar wato himma ta cika daga kowa an hada kai wajen tabbatar da faruwar wannan biki falaula quwwatul mani min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba dan karfin hani da manzon Allah ya bayar ba da karfin imanin sahabbai ba lakanat baqiyatan da waɗannan ranaku sun ci gaba da tabbata walau ala wajhin da'ifin ko da ko akan fuska ce mai rauni kamar yadda muke yanzu yanzu saboda babu irin wannan karfin ko da abin da aka hana sai kaga yana nan ragowar shi amma ko da dai da fuska mai rauni yanzu kamar suna da muka ce a yanzu akwai ragowar shi sai dai rauni ne wacce da nake baku labari me yasa har ta yi shiri saboda akwai ragowan wannan al'ada ita a wurinta kun ga bai kare gaba ɗaya aka neme shi aka rasa ba al'adu suna yin rauni saboda wani abu da ya zo ya fi ƙarfinsu suna iya ƙarewa idan ya zama ya fi ƙarfinsu gaba ɗaya ya ƙarar da su kamar yadda ka san idan ka zo ka samu ɗaki wanda yake da ƙwari in ka feffesa maganin ƙwari idan ka fesa isasshe zai iya kashe su gaba ɗaya idan ka fesa wanda bai isa ba zai karkashe wasu ya suma da wasu bayan awoyi sai su ƙara farkawa ba ka yake faruwa ba idan ka yi feshi a ɗakin ka me yasa bayan ka gama feshi sai ka zo kuma ka tarar da waɗannan yan ƙwarin da ake ce ma yan shi'a sai ga sun ƙara tashi waɗannan yan kyanke sannan sai ka ga sun ƙara tasowa saboda baka musu isasshe ba ne Allah shi kyauta shine sai yake cewa fa'ulima annal mani alkawiya minhu kana sabitan daga nan aka gana abin da ya hana ɗin abu ne mai ƙarfi wa kullu ma mana minhu nabi sallallahu alaihi wasallam man alkawiyan kana muharraman kenan duk abin da manzon Allah ya hana hani mai ƙarfi to haramun ne illa ya'anil muharram illa hadha dan abin da aka hana babu abin da yake nufi illa a bashi gaba daya wa hadha amrun bayyinun la shubhata fihi mala yace wannan al'amari ne a fili babu wata shubha a cikin sa fa inna mithla dhainika al'idaini irin kwatankwacin waɗannan ranakun biki guda biyu law adan nasu ilaihima bi naw'in mimma kana yuf'alu fihima in mutane suka koma kansu da wani nau'i daga cikin abin da ake yi a cikin su in rukhisa fihi inda za a halasta haka ko a ba su sauki kana muraghamatan bainahu wa bain ma nuhiya anhu sai zama ainihin wato an samu wato canji an juya shi da wanda aka hana fa huwal matlubu shine abin nema abin da yake cewa shine idi guda biyu da aka kawo na sallah babba da karama idan ya zama mutane sun koma zuwa gare su suna yin abinda koda wasu ne daga ciki ba duka ba abinda ake a jahiliya na holewa da shakatawa sai aka ce to ku yi a cikin na musulunci amma ba duka ba ku yi iya wanda ya halasta to yanzu wannan ya tsaya makwafin wancan na jahiliya kenan shikenan sai su ci gaba da yin shi dama kuma abin da ake nema kenan ka bar na jahiliya ka kama na musulunci wa huwal matsalo wal mahdhuru fi ayadi ahli alkitabaini allati nafar nuqirruhum alaiha to abinda kuma aka hana a cikin bukukuwan kafirai ahlul kitabi yahuda nasara waɗanda muke tabbatar da su akai cewa su suna yin kayan su ashaddu min al mahdhuri fi ayatul jahiliya ya fi tsanani fiye da kwaikwayon wato ya fi tsanani fiye da hanin da aka yi akan yin na jahiliyar mu allati la nuqirruhum alaiha wadda ba ma ba ma tabbatar da jahiliyar akai hana bin na kafirai kafirai yahudu da nasara ya fi tsanani fiye da hana bin na naku al'ada da kuka samu kanku kuna yi li'anna al-ummata qad hudhiru mushabahata al-yahudi wan nasara saboda al'umma an tsoratar da su an ja kunnan al'umma game da kama da yahudu nasara wa ukhbiru kuma an ba al'umma labari an sayaf'alu qaumun minhum hadha al-mahdhur cewa wasu daga cikin su za su aikata wannan abin da aka hana bi khilafi dinil jahiliya sabanin addinin jahiliya fa innahu la ya'udu illa fi akhir ad-dahr wanda shi ana da tabbacin ba zai dawo ba sai karshen zamani inda ikhtirami anfusil mu'minina umuman lokacin da zukatan mu'mini za su halaka su mutu gaba daya walau lam yakun ashadd minhu koda kuma guzancin bai kai ainihin wato hanin bai kai tsanani fiye da haka ba ma'ana in ma da hanin da aka yi game da yin na yahuda nasara bai kai hanin da aka yi tsanani akan hanin da aka yi ma na ainihin jahiliya ba fa innahu mithluhu to alal aqall sai dai a ce girman su daya alama la yakhfa kamar yadda baya buya abin da yake cewa shine jama'a an hana yin na jahiliya kuma an hana yin na yahuda nasara to aka ce a gwada wanne yafi tsanani to za a ga tsanani yafi akan yin na yahuda nasara saboda zantukan da suka zo akan aibata na yahuda nasara sun fi tsanani fiye da wanda suka zo akan aibata na jahiliyar da ku kuke yi na al'adunku na mutanen garuruwanku domin na yahuda nasara an ce kar a yi kuma aka faɗa daga cikin alamun lalacewar duniya a samun musulmai suna komawa ga kan na yahuda nasara shi kuwa na maguzanci cewa aka yi kawai can ƙarshen duniya za a samu maguzanci zai dawo ba a yi hani da nuna munin shi kamar da aka nuna munin wancan ba to ko da ko ba mu ɗauki wannan matsayin ma'iyar akan cewa na yahudin nasara dama akwai musulun da su koma suna yin shi na maguzanci kuma an ce zai dawo zai dawo ne lokacin da muminai suka samu zukatansu sun halaka sun lalace kamar ka ce ba muminan ne kaɗai za su yi ba kenan wancan ko muminai ne annabi ya ce wasu muminai za su koma suna yin maguzanci in ma ba mu ɗauki wannan matsayin mi'yar da zai sa a ce kwaikwayon yahud da nasara ya fi tsananin laifi akan kwaikwayon jahiliyar zamaninku ko al'adun mutanen garinku ba to alal akalli sai dai a ce matsayinsu ɗaya wajen muni ina fata mun gane wannan idh sharru allazi lahu fa'ilun mawjudun yukhafu ala an-nasi minhu akthar min sharri la yaqtada lahu qawi la muqtada lahu qawi yace domin sharrin da zai zama akwai mai aikata shi gayi nan ana ganin shi to ya fi a ji tsoron shi fiye da sharrin da bayi da wani mai aikata shi mai karfi yahudanci da nasaranci sharri ne har yanzu akwai masu yin su yahudu da nasara amma maguzanci fa musulmai da suka musulunta ba sa yin maguzanci kaga shi wani sharri ne amma wanda babu wanda yake yin shi wancan ko sharri ne akwai wasu a gefe suna yin shi ina fata mun gano wannan jama'a wal hadithu thani bayan da ya gama wannan bayani akan hadisi da ya kawo na farko game da wannan mas'ala shine hadisin inna Allah qad abdalakum bihi ma khairan sai yace akwai wani hadisi kuma ila yau shine ma rawahu Abu Dawuda Abu Dawuda yace haddathana Dawud ibn Rashid qala haddathana Shu'aib ibn Ishaqa an al-Auza'i haddathani Yahya ibn Abi Kathir haddathani Abu Qilaba qala haddathani Thabit ibn Dhahhak qala Thabit dan Dhahhak yace nazara rajulun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alhini yayi bakance amin cewa an yanhara iblan bi buwana zai je yanka wasu raƙuma a wani waje da ake ce buwana an ce wani waje ne a ainihin najat fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala wannan mutum sai je gun manzon Allah yace ya manzon Allah inni nazartu an anhara iblan bi buwana na yi bakance cewa zan yi na yi alwashin zan yanka raƙuma a buwana faƙalar nabi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya ce da shi hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'badu shin a wannan wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya waɗanda ake bautawa qalu sai suka ce la aka ce ya manzon Allah babu qala hal kana fiha aidun min a'yadihim akwai wani biki da ake yi in ya kewayo duk shekara ko duk mako ko duk wata a wajen qalu la suka ce ya manzan Allah babu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aufi bi nazarika to je ka cika wannan bakance naka fa innahu la wafa li nadrin fi ma'asiyatillahi kadai bakancen da ba a cikawa shine idan mutum ya bakance zai saba wa Allah ko mutum ya alƙawarin sai ya kashe wani ya ce ya ɗauka kan shi alƙawarin sai ya kashe wani ko sai ya yi zina ko sai ya yi sata wannan bakance ne akan sabon Allah ko sai ya je inda wani gunki yake ko wani kabari duk wannan ba a cikawa wala fi ma la yamliku ibn adam sannan dan adam kuma baya yin bakance akan abin da bai mallaka ba kawai mutum ya alwashin abin da ya fi karfin arzikin shi ko karfin shi ko tunanin shi ko halittarsa mutum ya alwashi ya ce sai ya je maka da tashi irin na tsuntsu misali kaga ya fi karfin shi wanda ya yi ko za a ce hauka kake ba maganar Allah da annabi kake ba inda wasu suke cewa asulu hadha alhadithi fi sahihaini asalin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim inji malam ibn taymiya wa hadha alisnadu ala shart as-sahihaini kuma wannan isnadin da kaji isnadi ne irin na bukhari da muslim wa isnaduhu kulluhum thiqatun mashahir isnadin wannan hadisi gaba daya amintattun malamai ne shahararru wa huwa muttasilun bila an'ana kuma yana da ittisali babu an'ana a cikin shi babu inda aka samu tadlisi a cikin su kowa kaji cewa yake haddathana haddathani haddathani wa buwanatu wannan wuri da aka ce buwana bi dhammil ba'il muwahhada min asfal zaka yi maba'un mai digo daya a ƙasa damma kace buwana kenan fihi yaqulu wadahil yaman akan haka ne wani mawaki mai suna wadahul yaman yake waka yana cewa wani mawaki ne wanda sarki a wannan ya kashe shi sarki Walid dan Abdul Malik yana waka yana yana yin abin nan yana yin gazalu yana yin waka na na batsa da matayen mutane har ya kai ma yayi waka ya ambaci matar sarkin sarkin sa aka kama shi aka kashe shi Allah shi kyauta yake cewa al'aya nakhlatai wadi buwa na tahabbaza idana mahurrasin nakhili janakuma yace al'ala nakhlatai wadi bawanati ya ku waɗannan dabinai guda biyu waɗanda suke wadi buwana larabawa sun saba da ta'abiri idan suna kira su ce biyu ko da ba biyu din bane ko da ɗaya ne ko kuma da yawa shine irin zaka suna cewa khalilayya kifa nabki da ire-iren su sukan kawo shi da tasniya saboda al'adar su ne haka ba dole ne zama waɗannan dabinan da gaske guda biyu bane a yace madalla da waɗannan dabinai guda biyu idana mahurrasun nakhili ce musamman lokacin da masu gadin gona dabinan suke bacci jana kuma sai a je a kwashe dabinan ce daidai ne waɗanda dabino sun gashi nan sun nuna musamman ina jin daɗin yanayin da zan samu cewa masu gadin sun yi bacci zai ja numfashin su kenan ya je sata a gonar dabino wa sai a ti wajhu dilalati minhu yace zan zo ne magana akan abin da ke cikin wannan hadisi na hujja wa qala abu dawuda fi sunanihi حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت قدرم آه كردم قالت تشي wannan isnadi da malam ya kawo daga ainihin suna abi dawuda daga wata mata mai suna saratu bintu muqsimin wanda wannan ita ce matsalar wannan isnadi domin mata ce wata take majhuliya ba a santa ba kamar da ainihin ibn hajar ya faɗa a cikin taqrib tace daga wai sahabiya mai suna maimunatu bintu kardam maimunatu yar gidan kardam sahabiya ce tace ita kuma kharajtu ma'a abi na fita tare da mahaifina fi hajjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a aikin hajjin da manzon Allah yayi fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai naga manzon Allah a wannan aikin haji wa sami'tun nasa yaquluna naji mutane suna cewa rasulullahi suna cewa ga manzon Allah na ya rasulullahi suna cewa ga manzon Allah ku ga manzon Allah na waja'altu abudduhu basari sai na dinga juya ido na ina lekawa ina hange ina gani ina tabin shi da ido fadana ilaihi abi har babana yaje kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala naqatin lahu ma'ahu durratin kaduratul kuttabi yace sai ya tafi ai ya same shi yana kan wata raƙuma yana rike da wata yar sanda kamar yadda malaman allo suke rikewa suna ma yara barazana fasamitul a'raba sai naji mutanen ƙauye wannasa da mutane kamar su mutanen ƙauye ba mutane bane kenan misali ko ko kuma ba irin sauran mutane bane ya kulna suna cewa at-tabtabiyya at-tabtabiyya ma'ana suna najisa suna suna ina jin ƙaran takalmansu ko ƙaran bulalunsu shine ma'anan tsabtabiya tsabtabiya wato sai naji suna ta kama a ce sukuta sukuta doki doki irin zance ne haka irin na yara naji ƙaran takalmansu ko naji ƙaran bulalunsu ko naji ƙaran ababen hawansu kamar da yaro in zai maka kwatance sai ya ce sai naji ana zu mota haka shine ma'anan at-tabtabiya at-tabtabiya fadana ilaihi abi hadde babana ya kai kusa da shi fa akhadha bi qadamihi yaje ya rike kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala tace fa aqarra lahu sai bai janye kafar shi ba ya kyale shi wa waqafa sai manzon Allah ya tsaya fastama'a minhu ya tsaya ya saurari maganar da wannan dattijo yake fada fa qala sai mahaifin nata yace ya rasulullah ya manzon Allah inni nazartu in wulida li waladun zakarun nayi alwashi in dai aka haifa mini da namiji an anhara ala ra'asi buwana zan je kan wannan waje da ake cewa buwana in yanka fi aqabatin min sanaya a can ƙarshen tudun ainihin kofa ko mabullar duwatsin iddatan min al-ghanami zan yanka dabbobi da yawa qala sai ce la a'lamu illa annaha qalat mai riwaya yace ban san ta ce wani abu ba 50 sai ta ce 50 iddatan din nan wato guda 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتي هل بها من هذه الأوثان شيء شن أكوي وانا أبو دقا تشكين واتن قماكا أوجا قال سيتي لا باب قال سيما ذا الله يتي فأوفي بما نذرت به لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشمي شكا جيكا تشكا أبو دقا والله الواشي أكنش قال أكتي فجمعها سيتتر وأن نراك أما كو دبوبي قداهم سن faja'ala yadbahuha ya ta yanka su fanfalatat minhu shatun sai wata yar akuya ta kubuce daga hannun shi ta ruga da gudu fatsalabaha sai ya bi ta a guje zai kama ta wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma aufi bi nadri Allah ka bani damar cika wannan alwashi nawa faza fara biha har ya samu ya kama ta faza baha sai ya yanka ta wannan hadisi kamar da muka zama yana cikin sunan Abi Dawuda amma hadisi ne da bai inganta ba da wannan ƙare-ƙaren labari da kissa din nan saboda waccan mata da ke cikin isnadi mai suna Saratu bintu Muqsimin Malam Albani Nasiruddin a cikin littafin Da'if Sunan Abi Dawuda a lamba ta 2100 da lamba 3 ya tabbatar da rashin ingancin wannan riwaya amma kaga asalin matinin maganganun to zaka iya dauka ya zama shahidi da ke ƙara ƙarfi ga wancan ma abubuwan da suka zo a cikin wannan riwaya na kissar matar da ita da mahaifinta da fita da suka yi da kaza da kaza to sai za su zama ba su inganta ba saboda rashin ainihin sanin halin waccan mata mai suna saratu bintu muqsimin wallahu ta'ala a'lam qala abu dauda sai abu dauda yace haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abubakar al-hanafi haddathana abdul hamid ibn ja'far an amr ibn shu'aib an maymunah bint kardam an sufyana an abiha nahwahu irin wannan ainihin hadisi kwatankwacin sa mukhtasaran a takeice shay'an minhu an iktisarin wani abu daga cikin shi kala daga ciki abin da aka ce hal biha wasanun aw idun min ayadin jahiliya shin akwai gunki ko wani biki na jahiliya qala la yace babu qala qultu inna ummi hadhihi alaiha nazarun nazaru mashi afa aqdihi anha sai na ƙara cewa da shi ya manzon Allah wannan uwatawa tana da alwashi na tafiya da take za ta yi da kafa shin na cika mata wannan alwashi وربما قال ابن بشار أن قضيه أنها ونلوكتي محمد ابن بشار العبدي ما لمن سأينهن الإمام أبو داود وأن الرواية ونلوكتي يكن شيء ما لمين وندكا أسيتا سنبتمي الحديثي بابا ما لمين ونلوكتي أنا يكن شيء أفا نقضيه ميوكن أفا أقضيه شما بيامة وأنم باكن قال سياكتي منزالة صلى الله عليه وسلم يأتي نعم إيه ما بيامة wannan riwaya takaitacciya ita isnadin ta tabbatacce ne ba kaman wancan bane wa qala sai abu dauda ya kada cewa haddathana musaddad qala haddathana al-harith ibn ubayd abu qudama an ubaydillah al-akhnasi an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qalat yace wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ta ce ya rasulullah inni nazartu an adriba ala ra'asika biddif ni nayi ainihin wato ba kanci cewa zan zo inda kake ya manzon Allah na ainihin wato buga dindufa ta zan zo na kida dindufa ta a ainihin inda kake a garin da kake qala sai ya ce aufi bi nadriki to ki cika bakancinki qalat inni nazartu an azbaha bi makani kaza wa kaza na yi bakance zan yanka kaza da kaza zan yanka dabbobi iya kaza makana a wuri kaza makanun kana yuzbahu fihi al jahiliya wani waje ne inda kuma mutanen jahiliya suke ta ce a wuri kaza zan yanka dabba kaza wani wuri ne da mutanen jahiliya sun saba suna yanka qala sai manzo Allah ya ce mata lisanamin ga wani gunki qala ta ce la ba wani gunki qala sai ce liwasanin ga wani gunki sanam shine gunkin da mutane suka kera da kansu wasan shi kuma abin da mutane suka ganshi a haka suka ɗauke shi a matsayin gunki idan aka ce sanam shine sassaƙaƙƙe kenan wanda za a sassaƙa da katako ko a moldin da ƙasa ko wani abu amma wasan fa shine ga wata bishiya ko wani dutse ko wani ruwa wanda halitta ce ta Allah haka Allah ya shi na tarbi sai mutane su ga cewa wannan abun to bar su gaba da bauta mishi haka koda kabari shi ma wasan ne domin asali ba a yi shi don ya zama gunki ba amma wanda mutum ya kera da kanshi ko ya siyo da kanshi da sunan gunki shi yake ce musanam to kaga ya tambaye ta duka biyun shin akwai wanda mutane suka aje a wurin ta ce a'a akwai gunki wanda yake haka aka same shi a wurin ta ce a'a qalat ta ce la qala aufi bi nazariki kije ki cika ainihin bakancen ki shi ma wannan Abu Dawud ya fitar da shi kuma isnadin shi ingantacce ne to kaji dama can yake cewa wa sayati wajhu dilalati minhu sai yace fa wajhu dilala fuskar da za a kafa hujja a cikin wannan riwayoyi shine anna hadha nadira kana qad nazara an yarbaha na'ama kaga wannan mai bakance ya riga yayi alƙawarin zai yanka dabbobi imma iblan wa imma ganaman ko raquma ko awakai da tumakai wa imma kanat qadiyatayn bi makanin sammahu fasalahu annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zama abin ainihin wato labari ne kala biyu ba labari ne kwaya ɗaya ba akwai na wani mutum akwai na wata mata a waje kaza da aka ambata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yake cewa hal kana biha wasanun aw min awsanil jahiliyyati yubadu shin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya waɗanda ake bautawa qala la aka ce masa babu qala fa hal kana biha eidun min a'yadihim isake yin tambaya yace shin akwai wani biki da ake yi na maguzanci a wajen qala la aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la babu qala sai manzon Allah yace aufi bi nadrika ka je ka cika bakancanka thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wafa'a li nadrin fi ma'asiyatillah bi halatta a cika wani bakance da aka yi na saban Allah ba wa hadha yadullu ala anna adh-dhabaha bi makani 'idihim wa mahalli awthanihim ma'asiyatul lillahi kaga wannan yana nuna kenan ashe yin yanka a inda suke bukin su ko a inda akwai gumakansu to saban Allah ne domin manzo Allah ya cike magana da cewa babu cika bakancen da a cikin shi akwai saban Allah to mafhumul da zaka fahimta shine me saban Allah a cikin abin da ba da labari wurin bikin su ko wurin gunkin su shine abin da yake sharhi kenan ana min wujuhin ta fuskoki da dama zaka fahimci wannan ahaduha fuska ta farko anna qawluhu fa awfi bi nadhariki cewa da yi je ki cika bakancinki ko je ka cika bakancinka ta'aqibul lil wasf bil hukmi bi harfil fa ya biyo bayan hukuncin da ya siffanta ne da wannan fa'un din da yake to fa aufi bi nazariki to ki je ki cika ko ka je ka cika bakancinka wa zalika yadullu ala anna al wasfa huwa sababul hukmi wannan yana nufin cewa wannan siffar da aka ambata ita ce dalilin hukuncin fayakunu sababul amri bil wafa'i sai zama dalilin da yasa aka umarni da a cika wannan bakance wujudun nazari samun bakancen da aka yi ya kasance khaliyan min hadainil wasfaini ya kubuta daga siffofin nan guda biyu shine bikin arna ko kuma wurin bautar ainihin gumakansu fayakunul wasfani mani ainihin min wafa'i sai zama wannan siffa guda biyun an same su za su hana a cika alwashin shine siffar wurin bikin arna ko ainihin wato wurin gumakansu walau lam yakun ma'asiya la jaza al-wafa'u bi da ko ba sabo bane a samu mutun yana yin bakance ya cika shi a wurin da arna suke biki ko suke da gumaka da ba sabo bane to da an halasta a cika wannan bakancan fuska ta farko kenan fuska ta biyu sai malam yace asani annahu uqiba zalika aqaba zalika bi qawlihi ya biyo bayan wannan magana da faɗin shi da yace la wafa'a li nadhrin fi ma'asiyatillah yace babu cika alƙawarin da aka yi dan saban Allah bai halarsa ba walau lan diraj surati almas'uli anha fi hadha al-lafz al-am da ba dan irin yanayin tambayar da aka yi ta shiga cikin wannan gamagarin lafazin ba wa illa lam yakun fil kalam irtibatun da ba don haka ba da babu haɗuwa tsakankanin maganganun me yasa ya kawo cewa babu cika bakancan da aka yi don saban Allah saboda ya nuna cewa irin wannan bakancan wanda za a yi a wurin da akwai gunki ko wurin da ake bikin kafirai to nau'i ne na bakance a cikin saban Allah inda ba da haka bane da maganta na bata da alaka da juna kenan wal manzuru fi nafsi wa in lam yakun ma'asiya abinda aka yi bakance akan shi koda ba sabo bane lakin lamma sa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallama an surataini qala lahu amma da manzo Allah ya tambaya game da yanayin guda biyu sai ya ce fa aufi bi nadharika je ka cika bakancanka yani haifu laysa hunaka ma yujibu tahrim adh-dhabh hunaka yana nufin tunda babu abin da zai haramta ayyanka a wajen je ka cika fa kana jawabuhu fihi sallallahu alaihi wasallama amran bil wafa'i inda al-khuluwi min hadha sai zama amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine umarni da a cika wannan bakance a wurin da babu ainihin wato waɗannan abubuwa na haramci wa nahyu wa naha anhu inda wujudi haza kenan ya hana a cika irin wannan bakance idan akwai gumaka ko ana bikin arna a wajen wa aslul wafa'i bin nazari ma'lumun asalin hukuncin cika wato bakance dama mai tambaya ya san cewa dama cika bakance wajibi ne fa bayyana ma la wafa fi abin da ya kara mishi sabon karatu shine bakancen da ba a cikawa shine bakancen da za a yi shi a wurin da akwai sabo a wurin da akwai gunki a wurin da akwai bikin arna wallabdul amu idza warada ala sababin fala budda an yakuna sababu mundarjan fihi lafazi gamamme irin wannan in yazo akan wani sababi to wajibi ne wannan sababin ya shiga cikin wannan lafazin cewa da yi babu cika bakance na saban Allah lafazi ne ami cika bakance a wurin da akwai gumaka ko ake biki wanda aka ce haramun ne kaga khasi ne ya shiga kasan wancan ami din kenan asalisu fuska ta uku annahu law kana dhabahu fi mawdi'il 'id ja'izan da a ce yanka a wurin da ake yin bikin kafirai ya halasta da sawwaga sallallahu alaihi wasallam lin nazir wa fa'al bihi da manzo Allah ya ainihin halasta ma wanda ya bakacin yazo ya cika kama sawwaga liman nazarat ad-darba bid-daffi an tadriba bihi kamar yadda ya halasta wa wata za ta buga dindufa a inda yake yace mata ba komai ta buga bal la aujaba al-wafa'a bihi kai da sai ya ce mishi ma dole ya je ya cika id kana dhabhu bil makani al-manzuri wajiban domin yin yanka a inda ka ce zan yanka a wuri kaza wajibi ne sai ka je wurin kayi sannan ka sauke wannan alƙawarin wai idza kana dhabu bi makani aidihim manhiyan anhu tun ya zama yin yanka a inda aka hana wato inda suke biki an hana fa kaifa bil muwafaqati fi nafsi al-eid in ya zama ka je ka yanka abin da da in yana kanka wajibi ne ba kance wajibi ne ka cika shi a inda kai to idan ya zama an hana ka kaje ka cika bakance a inda suke yin idi wanda asalin bakancen wajibi ne to ina kuma ga dacewa da su da zaka yi akan nasu bikin bi fi'li ba'd al-a'mal allati tu'malu bi sababi idihim ta hanyar aikata wani bangare daga cikin ayyukan da suke aikatawa in suna biki kaga wancan akan ka asali wajibi ne in kai bakance wajibi ne ka cika sai ka je wurin da kace zaka cika shi sannan zaka cika shi matakan kai kaidin shi da waje amma sai aka ce in ba kancan ya shafi inda suke biki haramun ne ka cika shi dan ya zama saban Allah to ina kuma ga a ce ka tsallaka wannan yanayin ka koma yanayin dacewa da su akan nasu bikin dacewa ta wace sura ta aikata wani bangare na abin da suke aikatawa a ranar bikin su shine ka ci gayu ko kai ma ƴaƴanka kayan sallar Kirsimeti ko ka sa ayyanka ko ka hada wani taro irin nasu ko ka je ka taya su taron kaga duk wannan aikata wani bangare ne na irin abin da suke yi ko sashen abubuwan da suke yi ranar biki abin da yake cewa wannan kenan yafi ma wancan tsanani idan yin abin da yake wajibi ne a kanka an hana ka saboda ya jibanci inda suke nasu ina kuma ga taya su nasu din yuwaddu dhalika anna al-eida اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد da abin da zai kara maka fassara wannan shine cewa in aka ce al'id wannan lafazi na al'idu lafazi ne da yake nuna duk abin da yake dawowa lokaci bayan lokaci kaman taruwa da mutane suke yi gabaki ɗayan su a bisa wata sura ko wani yanayi da aka saba a'idun wanda kullun yake dawowa imma bi audi sana ko dai ya zama ya dawo duk bayan shekara au bi audil usbu'i ko dukkanin mako au shari ko duk wata au nahwi zalika ko kuma abin da aka ittifaki akan shi fal'idu yajma'u umuran haka ce idi akwai abubuwan da suke zuwa a cikin shi minha daga ciki akwai yawmun a'idun wata rana da take maimaituwa bayan lokaci ka yawmil fitri wa yawmil juma'a kamar ranar sallah karama da kuma ranar juma'a dukkanin su idi ne suna maimaituwa lokacin da suka jiyo wa minha ijtima'un fihi da kuma taro da mutane suke shi ma idi ne wa minha daga cikin kuma akwai a'lam a'malun tattabi'u zalika ayyukan da suke biyo bayan waɗannan min al-ibadati na tsantsagariyar ibada kaman sallar idi din wal adati da kuma al'adu kaman ziyarce-ziyarce kaman cin abinci kaman cin gayu kaman fasa yin aiki ranan da hutawa kaman kaɗe-kaɗe wanda suke ba su kai haddin abin da shari'a ta haramta ba wa qad yahtassu al-eidu wa qad yuhtassu al-eidu bi makanin bi ainihi a kuma iya samun wani idi wanda yake banci wani wuri sai an je wurin ake yin shi wa qad yakunu mutlaqan zai iya zama kuma gama gari sakakki ana yin sha ko ina wa kullu hadhihi al-umuru tusamma kullu hadhihi al-umuri qad tusamma idan duk waɗannan abubuwan ana ce musu idi ana ce musu bikin dake maimaituwa fa zamanu kaga idi wanda ke da alaka da lokaci ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-yawm al-jum'a kamar da manzo Allah ya magana game da ranar juma'a yake cewa inna hadha al-yawma ja'alahu Allahu lil-muslimina idan wannan rana ta juma'a Allah ya sanya ta zama idi ga musulmai shine lokacin da ake kira da suna ranar juma'an kenan daga fitowar rana zuwa faduwarta wal istima'u shi kuma idin da ke da alaka da taron mutane wal a'malu da ayyuka da ake yi na ibadoji ko na al'adu ka qaul ibn abbas kaman fadin ibn abbas da yake cewa shahidtu da ida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama naje taron sallar idi kaga taruwa ne aka yi kenan da kuma ayyukan sallar idi kabarbari da yanka da fita zuwa sallah da makamantansu duk na da waɗannan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da yake cewa tare da manzo Allah tare da Abubakar tare da Umar tare da Uthman banga suna fara yin huduba ba sai dai bayan sun yi sallah sannan suke yin huduba haka hadisi zuwa cikin Bukhari da Muslim wal makaru idin kuma da ke da alaka da wuri misalin shi shine ka kaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar magana da manzo Allah yake cewa la tattakhidhu qabri ida kar ku mai da kabari na kaga waje ne kar ku mai da shi idi wato wurin da za a dinga zuwa ana maimaita zuwa duk bayan lokaci musamman ana zuwa ana kallo ana dubawa ko ana bauta kuma kamancin haka wannan game da kabarin manzon Allah ma kenan sallallahu alaihi wasallama kabarin da ya fi na kowa daraja a duniya da lahira to balta kuma wani kabari jama'a yana daga cikin mazan na shirka shine mutane su kale wa kaburbura ya halasta aje kabari dan ainihin wato ziyara wadda za a yi dan addu'a ma kabari da kuma daukan izina daga abin da ya faru ga mutanen da ke cikin waɗannan kaburbura musamman idan mutanen suka zama ainihin wato wasu mutane da da ana ganin su a duniyar nan sun isa manya ne masu izza ko jabbarawa ne ko malamai ne ko manyan gari ne sai ga gasu nan yanzu a kwance shine qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum ku yawo cikin duniya ku ga yadda al'akashin al'amari ya zama ga wanda suka gabace ku sannan kuma saboda zata tana maka lahira idan ka je ka ga ainihin makabarta wannan ya halasta lokaci bayan lokaci bisa tsare-tsaren da ainihin shari'a ta gindaya amma mutane su mai da idi wurin zuwa amin kabari kamar mutum zai ce duk juma'a sai na je makabarta ya daura wa kanshi to ya mai da shi idi kawai zai je ya ziyara ko ya je ya duba kabarin baban shi ko malamin shi ko al'ummarsa ya je ya gyara su ko ya gansu ya je ya dawo to wannan ya zama idi kenan to haka ko da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya je kasar Madina ko yake zaune a kasar Madina malaman salaf ba sa ainihin mai da abin al'ada Imam Malik yana karantawa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai daga cikin al'adar shi ce kullum in ya shiga masallacin sai ya je kabarin ya yi ainihin sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin salatin zaka manzan Allah din da kake yana iske shi ba daidai bane ga mutane masu zuwa aikin haji ko ziyara ta ainihin wato umara da makamancin sa kaga mutum wai in ya je duk sallah duk sallah da zai a harami a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je ya shiga wannan turmutsi na babu salam ya je ya wuce ya wannan sallama wannan baya cikin shari'a irin ta shi annabin da waɗanda suka ba shi kyautawa amma za ga mutane sun mai da shi al'ada da zaran idan da sallah sai kaga wurin ya cika makil wani ma sai ya kintaci daidai wurin sannan zai sallah kai wani ma bai samun sallah dan kokarin wasu ya buta wajen haka kokarin mutane wai dole sai sun shiga baki'a ana idan da sallah za a yi sallar gawa sai ga mutane kuma suna rugawa da gudu sun bar sallar gawa ne sun tsaya gadon kofar makabartar bakiya don su shiga kuma sun shiga kawai kalle-kalle suke kalle-kalle ne ba wai addu'a suke mamatan ko kuma ziyara suke wadda za ta ainihin wato tana musu lahira ba sun mai da abin kamar wani tourism ne kamar wani siyaha yawon bude ido nan an ce ai kabarin wane ne nan ai kaza ne can yan shi'a ne suka yi kaza da irin wannan surutan duk wannan ya saba wa ainihin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin addinin da ya rayu akai shi da ainihin sabban shi masu ainihin wato girma Allah ya kara musu yadda ubangiji Allah ya tsare mu shine sai mala yake cewa wa qad yakunu lafzul eid isman li majmu'il yawmi wal amal fihi lafazin al eid zai iya zama ya zama yana ba da ma'anar lafazi wanda ya haɗa abubuwan guda biyu na ayyuka da taro da ake yi a cikin wannan rana wa huwal galibu shine lafazi ko istilahin da ya galabaici sauran ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da manzo Allah ya ce masa inna abakar da'ahuma ya ababakar fa inna li kulli qaumin aida kyale waɗannan ƴan mata su ci gaba da kada dindufa domin ko waɗannan mutane suna da ranar bikin su wa inna hadha idana kuma mu iduna wannan mu shine idin mu ma'ana kaga ranar ce da kuma aikin da aka basu su yi din fa qala fa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama hal biha idun min a'yadihim da ya tambaya yace a wurin akwai wani idi na kafirai yuridu istima'an mu'tadan yana nufin wani taro da aka saba min istima'atihim daga cikin irin tarurrukan su da suke yi allati kanat idan wanda suka zama an saba da su a jahiliya falamma qala yayin da yace la aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin komai qala lahu sai ce da shi aufi bi nazarika ka je ka cika alƙawarinka fa hadha yaqtadi anna kauna al-aqab buqati makana la'idihim mani'un min adh-dhabhi biha wannan yana nufin duk wurin da ya zama wuri ne na bikin su to wannan kasancewa wurin wurin biki to ya zama mane ya zama dalilin da za a hana yin yanka a wajen wa in nazara ko da mutum ya yi alwashi kama anna kaunaha mawdu'u kama anna kaunaha mawdu'a awsanihim kazalika kama yadda kuma kasancewar wurin wurin ainihin wato gumakansu ne shi ma ya zama mani'i wa illa in ko ba haka ba laman ta zama kalamu to suka ce magana ba ta da tsari kenan yadda ta zo wala hasuna listifsalu da kuma hada maganar da aka yi haka a jeren geta da bai yi kyau ba wa ma'alumun yace abu ne sananne anna zalika innama huwa li ta'zimil buqa cewa wannan abin da ke faruwa na biki a waje ana yin shi ne dan girmama wajen allati yu'azzimunaha wanda su mutane suke girmama wajen bitta'idi fiha ta yin biki na zagayowar shekara ko wata ko mako a ciki auli musharakatihim fit ta'yid fiha ko kuma dan kai tarayya da su a cikin kai musulmi auli ihya'i shi'ari idihim fiha ko kuma dan ka je ka raya wani abu da suke yi na alamun ainihin addinin su a wajen wa nahwi zalika da makamancin waɗannan in laysa illa makanal fi'li aw nafsul fi'li aw zamanihi dan ba wani abu da kake nufata a wurin in banda wajen aikata wannan aiki ko shi kanshi aikin ko zamanin da ake yin wannan aiki na ƙurba ko biki fa in kana min ajli takhsisil buqa ce to idan ya zama kayi ne dan kebance wajen wa huwa zahiru wanda shine abin da yake a zahiri fa inna ma naha an takhsisil buqa li ajli kauniha mawdi'a aidihim to an hana ainihin wato a kebance waje saboda wurin bikin su ne walihaza dan haka ne lamma khalat min zalika yayin da ya zama wajen babu wani daraja da yake da shi ba sa yin wani buki a wajen azina fi dhabhi biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a je a yankan a wajen wa qasada taqsisa wa qasadu taqsisi baqi amma na fatar wannan taqsisin yana nan cewa sai nan kake so kai aka tabbatar da shi fa ulima anna al mahzura daga nan sai aka fahimci abinda aka hana shine taqsisu buqatin buqati idihim ke bantuwa da wurin bikin su wa idza kana takhsisu buqati idihim mahdhuran idan ya zama keɓantuwa da wurin da suke yin ainihin biki abin hani ne fa kaifa nafsu idihim to ina kuma ga shi kanshi bikin in ya zama an hana ka zuwa inda suke to ina kuma ga abin da suke yi din hadha kama annahu lamma kariha hali kauniha mawdi'i shirkihim bi ibadatil awthani kana dhalika adalla ala an-nahyi an ash-shirki wa ibadatil awthani wannan kamar yadda lokacin da aka kyamatar da yin wannan saboda kasancewar wurin wurin shirka ne ta hanyar suna yin bautar gumaka a wajen sai aka kyamatar da musulmi ya je ya yanka a wajen irin wannan shine zai fi nunawa akan hani game da yin abin da suke in ya zama an hana ka yi abin da kai yake a kanka a wurin da suke yin abin da babu kyau kaga hani akan ka yi abin da suke ya fi tsanani kenan ina fata mun gane wannan jama'a za mu saurara anan saboda yadda lokaci ya ƙure sai Allah kai mu karatu na gaba bai gushe ba yana mana maganganu ne akan ainihin wato hujjojin da yake kawowa akan haramcin koyi da kafirai a cikin bukukuwarsu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi